اولئك في جنات مكرمون waɗanda aka siffanta da waɗannan siffofin da aka ambata suna cikin aljannatai suna ababen girmamawa da abin da za su samu na ni'ima da wamammiya da ganin fuskar Allah mai girma.